This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. sarfila hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fata kun tashi lafiya ladan ibrahim aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa mai alli Hukumomin ƙasar Somaliya sun ce 'yan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabab sun ƙwace wasu murane guda biyu a kudancin ƙasar a jiya Asabar bayan da sojojin ƙungiyar ƙasashen Afirka da ake cewa AMISOM a takaice sun janye daga biranen kwanaki biyu bayan wani mummunan hari da 'yan yakin sa kai suka kai kan wani sansanin sojojin ƙungiyar ƙasashen Afirka da ya kashe sojojin Uganda da dama. Muƙaddashin gwamnan yankin Shabelle, Abdulfatah Haj Abdulle ya faɗawa muryar Amurka cewa sojojin ƙungiyar ƙasashen Afirka sun janye daga sansanin El Salindi, wani sansanin soja mai muhimmanci da ke tazara kilomita 60 kudu da Magadishu, babban birnin ƙasar. Haka kuma ya ce a ranar Juma'a sojojin AMISOM suka janye daga wani gari. Wani jami'in yankin ya ce rundunar AMISOM ta shaida mishi cewa 'yan yakin sa kai sun kutsa birnin 'yan sa'o'i bayan da jami'an tsaro sun janye daga birnin. Ya ce wasu mazauna garin sai suka fara acewa yayin da wasu kuma suke cikin damuwa da tsoro a saboda fargabar cewa kila 'yan yakin sa kan su kashe farar hula. Jam'iyyar EDR ta BAT a jamhuriyar Nijar ta mai da martani kan koren 'yan jam'iyyar daga gwamnatin shugaba Yusufu Muhammadu akan cewa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ba tare da yin shawara da shugabannin jam'iyyar ba. Jam'iyyar ta yi wannan korafi ne a ƙarshen wani taro da ta yi jiya Asabar da yamma a birnin Niamey. Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Haula Sulemu Mini Barma. Wannan shine karan farko da jam'iyyar ta IDR e tabbat ke bayyana matsayinta a fili tun bayan da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya kawo ƙarshen aikin kusoshin da ke wakiltar ta a cikin gwamnati, cikinsu har da shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya Amadu Bubakar Sise. A cewar magatakardan wannan jam'iyya Alhaji Abdu Bukari matakin ya zo masu da bazata saboda ba a tuntuɓe su ba kafin yanke wannan shawara. to mu da aka hudda su ba a mun ba labari kuma mu muna cikin kungiya wanda take iko a Nijar ya kamata an da kai irin wannan abin za a kiraye mu a ce ga sun yi wani laihi ga ya kamata ku sauya mu su ko kuma kawai da kukin nema ba mu yin an kuna tare guri guda ya kamata an da kai wani abu sai a zo a ce muku to mu fa da kai matsala tsakanin mu za mu sauya muku ministrori da yake mai da martani kan wannan korafi na rashin shawara alhaji asmanu muhammadu da ke matsayin kusa a kawancen jam'iyyun mrn cewa ya yi shugaban kasa duk inda kana son kai mulki na gaskiya bai kamata a ce sai ka shawarci yan jam'iyya kakin kan da minista saboda in an yi haka nan ba za a aikin kasa ba aikin kasa na ake yi kenan duk lokacin da shugaban kasa ya tashi canza gwamnatin shi yana iya canzawa ba ta ya shawarci wani farti ba saboda kuma muna da haɗin kai ga shugaban kasa ya gobe in yana son ya sake wani ya ɗauki wanda ke so ya sa shi jagorancin ƙasa tare da shi. Sai dai duk da kwaruwar wannan al'amari da wasu ke ɗauka tamkar wulakanta jam'iyyar ne da shugabanninta malama Rabi Arzika kusa a IDR e tabbacewa take har gobe suna cikin ƙawancen jam'iyyun MRN mai mulkin niger. Muna cikin wa'anda farti wa'anda suka yi suka nan harin wa'anda suka ci a yi mrn mrn ba tarayya ba ce ta yi kare mrn mrn parti ne suka haɗu suka shiri sun ka haɗa kansu don su hoke holar da suka yi kenan ba zancen mutum guda ba ne wani tarayya ba ta iya hudu wani parti da cikin mrn sai in parti ne da kan shiga yan teran shi babu su ciki zai iya ja zai huta ita mrn ba ta kori shi ba hita da cikin guvernement daban yake da hita da cikin mrn sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger mun gode sule Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya nuna damuwar Amurka a kan rahotannin da ke cewa ƙasar Rasha ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar Syria Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce jiya Asabar John Kerry ya bayyana wannan damuwa a zantawar da ya yi da takwaran aikinsa na Rasha ta wayan tarho. Sakataren harkokin wajen na Amurka ya fito fili ya bayyana cewa idan rahotannin da gaske ne, to wannan mataki babu abin da zai haifar illa ƙara ruruta wutar rikicin da zai zama sanadin ƙarin hasarar rayukan mutanen da basu san hawa ba basu san sauka ba. Haka kuma matakin zai ƙara kwararar 'yan gudun hijira da barazanar yin gama da ƙungiyoyin ƙawance na taron dangi waɗanda ba sa ƙaunan ƙungiyar ISIS da suke gudanar da hidimominsu a cikin Siriya. John Kerry da takwaran aikinsa na Rasha Sajid Lavrov sun yarda cewa za su ci gaba da tattauna rikicin Siriya wani lokaci a cikin wannan watan a birnin New York. Jaridar New York Times ta buga labarin cewa Rasha ta tura sojoji zuwa Syria kuma tana ɗaukan wasu matakai da Amurka ke tsoron cewa ƙila alama ce Rasha ɗin za ta faɗi da taimakon soja domin goyon bayan shugaban Siriya Bashar al-Assad. A ranar Juma'a shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ƙasarsa tana baiwa sojojin Syria horo da taimakon kayayyakin aiki sosai. Wannan furici shine tabbaci na farko da aka samu cewa da hannun Rasha a rikicin Siriya. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar jiragen saman yakin daular ƙasashen Laraba suka yi wa sansanonin 'yan Huti a ƙasar Yaman lugudan wuta kwana ɗaya bayan da aka kashe sojoji 55 na rundunar sojojin ƙawance ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia a wani harin makami mai linzami da 'yan tawaye suka kai. Kafofin asibiti a Sana'a babban birnin ƙasar wanda ke ƙarƙashin ikon 'yan hutu ɗin sun ce an kashe kimamin farar hula 24 a birnin a sakamakon hare-haren da aka kai. Kamfanin dillancin labarun Reuters ne ya ba da wannan labari inda ya ambaci kamfanin dillancin labaran daular ƙasashen larabawa da ake ce WAM a takaice. An kai hare-hare da jiragen saman yaƙi ne kwana ɗaya bayan da aka kashe sojojin Saudi Arabia guda goma a sakamakon wani harin makami mai linzami da ya faɗa wajen adana alburusai a garin Marib kimamin kilomita 120 gabas da Sana babban birnin ƙasar. Harin ya kuma kashe sojojin daular ƙasashen Laraba 45 kamar yadda kafofin yada labarun Saudi Arabia suka ba da rahoto a jiya Asabar. Wannan ne karan farko da aka tabbatar cewa Saudi Arabia ta tura sojojin ƙasa a cikin Yamal. Jiya Asabar ƙasashen Austria da Jamus suka buɗe kan iyakokinsu domin dubban 'yan gudun hijira cikin motocin safa da jiragen ƙasa da kuma waɗanda suke tafiya da ƙafa su samu sukunin tsallaka Austria su ci gaba da tafiya zuwa ƙasar Jamus. To amma duk da haka shugaban 'yan sandan ƙasar Hungary ya ce hukumomi ba za su ƙara bai wa 'yan gudun hijira motocin safa da za su kai su kan iyakar ƙasar austria ba ya ce wannan mataki ne da aka ɗauka na lokaci guda ba za a ƙara maimaitawa ba kawunan ƙasashen ƙungiyar ƙasashen turai ya rabu a kan yadda za su tunkari kurarar 'yan gudun hijira babbar jami'ar da ke kula da harkokin ƙasashen waje na ƙungiyar frederica mcgrane ta yi shaidin cewa matsalar kwararowar 'yan gudun hijira ba matsala ce da za a ce za ta kau ba a saboda haka ta yi kira ga kasashen turai da su ɗauki matakin haɗin kai na tunkarar wannan matsala yadda ya kamata. labarin duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa a ƙasar Tanzania ne wadda take harama gudanar da zaɓenta na ƙasa a ranar 25 ga watan Oktoba, wato watan gobe kenan idan Allah ya kai mu. A kan wannan zaben ne kuma abokin aiki na sashen Turanci, Peter Clothy, ya samu zarafin tattaunawa da shugaban hukumar zaɓe na ƙasar wato mai shari'a Damian Labuba. Ga yadda hirar ta ta kasance inda Peter ya fara tambayansa game da sahihancin kundin sunayen masu jefa kuri'a. Ga dai Peter da bakon nasa. Labuba wasu na cewa hukumar taka ta tattara sunayen masu jefa kuri'a. abinda wasu ke cewa wannan kundin sunayen ba sahihi ba ne hakan na iya kawo shakku me zaka ce ah, well, on that one, I should make it very clear that the process of uh, voter registration by using the biometric voter registration system for the first time uh, in some quarters was not uh, quite clearly understood by people. That was quite transparent in the sense that before we embarked on that one, we had meetings with various stakeholders abin da zan ce a nan ne kowa ya sani wannan ne karo na farko da za mu yi amfani da na'ura mai kwakwalwa wanda ba shakka a wasu sassan kasar ba su san wannan na'urar ba ba san ta ba wannan yasa tun ma kafin mu fara tunanin amfani da wannan na'urar sai da muka zauna muka tattauna da masu ruwa da tsaki a cikin harkar zaben irin jam'iyyun siyasa shugabannin addini ƙungiyoyi masu zaman kansu domin yi musu cikakken bayanin wannan na'urar da kuma yadda take aiki Kasar Ghana da Kenya da ake cewa sun samu matsala lokacin amfani da wannan na'urar to mu a nan Tanzania wannan matsayi muke so mu cimmawa. Da zarar mun samu nasarar kammala tattara sunayen masu jefa kuri'a to kusan mu ce mun kama hanyar samun zaɓe karɓaɓɓe kuma sahihi kenan. Labuba to wasu kuma cewa suke yi wannan zaben yana cike da ƙalubale musamman ma na 'yan takarar shugaban ƙasa. Don haka tambaya a nan ita ce wani irin hubbasa kuke yi domin ganin masu jefa kuri'a sun samu ƙwarin gwiwa ga hukumar zaben. Competition, the extent of competition differs if compared, let's say, to what happened in the, in the previous years. Right now, I see a number of uh, political parties, you know, you know, uh, coming together uh, to, to field one presidential candidate and so on. Idan ka kwatanta wannan takarar da abin da ya faru shekarun baya, sai ka ga cewa wannan bai kai wancan ba. Domin idan ka dubi jam'iyyun siyasa ma kansu, akwai haɗin kai tsakaninsu, saɓanin abin da muka gani wani lokaci can baya. domin yanzu haka sun haɗa kai domin fitar da ɗan takara guda ba shakka wannan karan abin zai fi na da amma duk da haka mu a bangaren mu na hukumar zaɓe muna iya bakin kokarin mu domin ganin an samu zaɓe sahihi kuma karɓaɓɓe labuba wani batu shine hukumar taka tana da wadataccen kuɗin da za ta gudanar da wannan zaben on my part i happen to be in the sadec electoral commissions forum uh, i was one time the chairperson of the executive committee And uh, coincidentally, about a month ago, I was in Ghana uh, for the electoral commissions of the African Union, you know, commissions. And uh, for that reason, we are saying, well, uh, we we are making sure that uh, uh, the, the, the at least in that forum, none of the African electoral commissions is independent financially. Na ɗauki lokaci mai tsawo ina harkokin zaɓe dumu-dumu don haka na san duk abin da ke faruwa. wani lokaci na taɓa kasancewa cikin kwamiti na musamman akan harkokin zaɓe kuma watan da ya wuce ina ƙasar ghana domin taron shugabannin hukumomin zaɓe na ƙungiyar da afirka a cikin ƙasashen wannan ƙungiyar ba ɗaya da za ta iya bugun ƙirji ta ce ita ce ke ɗaukar ɗawainiyar kanta kai duk faɗin afirka ma domin ban da ƙasashen turai ko amurka ban san wata ƙasa da za ta bugi ƙirji ta ce haka ba daga ƙarshe wani saƙo kake da shi zuwa ga 'yan ƙasar taka ta tanzania musamman game da wannan zaben na watan oktoba Well, my message is very simple that the people should uh, look forward for an, a successful election and that they should not be misled by other people who exaggerate the situation. So, all those who have registered for voting, they should get ready to vote. Sakona bai da yawa, kuma sakona mai sauƙi ne. Mutane su ci gaba da fatan ganin an samu zaɓen adalci kar su bari ɓata gari su tunzura su akan abin da ba shi ne ba kuma su kwana da shirin cewa ƙasa ta mu ce ga baki ɗayan mu. Lallai shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama. idan kuma muka leƙa ƙasar ghana inda kwanan nan ne ƙasar ta gudanar da zaben ƙananan hukumominta na samu zarafin zantawa da ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaben ahmadu sule akan yadda zaben ya gudana ga kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance inda na fara tambayansa ko me yasa mutane ba su fito ba a wannan zaben kamar yadda rahotanni suka bayyana eh, ka ga na farko ita wannan zaɓe in ka duba waɗansu shekarun da suka shige daga baya wato jama'a da yawa ba su cika zuwa su jefa wannan kuriya ba don kaga ita wanga kuriya ita fati fati ba ta ciki ana son kowa da ya tsaya a unguwan da yake son a jefa mai kuriya ya zama na wannan musan wani kaza halin shi ke ga kuma zai taimako ita wannan shiya ta ci gaba kaga ba fati ciki ita dokan ta gwada kowa aka kanka wani fati na manni bayan ka wato za a cire ka ciki shi sa yake ta zama haka nan ba mu cika samun mutane da yawa ba kaga kamar dai kashi ɗari an ya samu kamar kashi arba'in ne suka zo suka jefa kuriya kaga wancan shekarun da ta wuce eh, cikin alif ɗari ashirin da goma kaga mutanen da suka zo suka jefa kuriya su kaman kashi cikin kashi ɗari su ne kaman talatin da biyar shi sa wanga kuma da muka fara mun ga kaman jama'a da yawa ba su zo shi sa kafin a jefa kuriya shi da muka bi anguwa-anguwa muka tattauna da kungiyoyi kaga kungiyoyin mata waɗanda ba lafiya bai same su sosai wanda ake kira pwds sannan kuma civil society ita kungiya muka ce ku yi kokari mu gaya mu tattauna da jama'a su fito su jefa kuriya ya so jama'a da yawa su samu su so shirye da muka yi kenan na biyu muka kaga yanzu ganan za a jefa kuriya akwai wani da muke kira verification machine shin kun yi amfani da wannan mashin din na tantance masu jefa kuriya? mun yi amfani da wannan mashin kaga shaida aka aka ƙara daraja mashin shi za kaga jefa kuriyan da aka yi ba wani mashin duka ta aiki kaga murya eh, mun ji daɗin sosai mashin ba ta ce ita ba ta yi abin gaba da ne kaga mashin wani wuri ana cikin aiki shi ta break ya ce ko ina mashin ta aiki kuma kan da muka yi ne ba kowane wurin jefa kuriya kamar polling station mashin ba mu ajiye guda sai muka sa biyu kaga biyun na aiki wani abu ta samu guda sai guda ya kama amma Allah ya sa duka sun aiki daidai daidai to in na eh, fahimce ka Amadu mm. kana nuna ba samu matsala ba kenan wurin wannan zaben gaba dayansa daga farko har ƙarshen sa wallahi eh daga farko kamar ababe biyun ga da na gwada ma babu matsala guda da dan ce mun samu ne kaga ita ballot ai ka san ana yin foto mutane ne eh to akwai wani shiya kaman ku ne kai ne kaman dai na ɗaya ni na biyu na biyu wani kuma na uku sai ga an sake foto sannan eh, mutanen zo suka ce a ah, foton ga wanda yake na farko a an kai shi na biyu shi yasa a sake print to wannan ranar haka ce a haka ta zo yau baya a jefa kuriyan a tura shi gaba wannan mun samu wannan kuma ba wuri da yawa ba ne na ce duk gane duka yayi kaman wuri uku ko zuwa biyar ka ni ku kaga mhm. eh, ita wanga local level election na ce akwai unguwa unguwa kamar dubu shida da ɗari da hamsin da shida duba number ya fi parliamentary parliamentary ɗari biyu da saba'in da biyar ne wanga dubu shida ne shiya shiya kowane shiya da su zaɓi nasu sai za ka ga kamar aikin na da yawa. E kenan ka wurin printing ballot an yi wani swapping pictures kaɗan wannan dai akwai sannan na biyu a waɗansu unguwa kamar Accra muta jama'an da za mu use kamar presiding officers wurin kamar goma sha biyu ba su zo ba ba mu sa abin da sa ba su zo ba tun da su kuma ba su nan ba ya jefa kuriya. To ya kuka yi da irin wannan wurin ke ya kuka yi da irin wannan mazaɓan? Eh wurin mazaɓan abin da muka yi mai kaga da yake da yi ba shi aka kwashe kayan zaɓen duka aka je police station aka lock. sannan aka yi mintin da kandidin da aka ce kun ga mutanen ba ba shi muka sake dokan waɗansu sabu kasan da muka yi training mun yi wani backup da mun wanga bai zo ba mun sa wanga shi muka gaya musu kun shiri nan ga wuri goma sha biyun ga jama'an ga ba su zo ba ba musu abin da sa ba ko ciwo ne ko da gangan suka yi amma mun sake jefa kuriyan in Allah ya da tsakanin jima'a da asabar. To, eh, eh, Amadu ya wannan zaben zai taimaka ma zaɓe mai zuwa na gama gari ganin irin nasarar da ka ce kun samu a wannan. Eh, kaga wannan zaben zai taimake ni sosai. Na ɗaya kaga kuskuren da muka yi kamar kuskuru-kuskuru duka mun duba. Kaga na gaya ma batun DVD ita ne abin da take jijiyan aikin sosai. Kaga tun da ta aiki sosai ba wani damuwa sannan ɗaya. kaga zai taimake mu sosai zuwa gaba na biyu kuma rajistan mu sun kai wurin jefa kuriyar maza kowa ya duba na ce rajista ka kaje ka zana sunanka sunanka na ciki duka mun yi wannan shi sa kaga to na uku ne jama'an da suka fito suka jefa kuriya amma mun san jefa kuriya zuwa gaba da yake parties na ciki su kuma sun taimako ya so jama'a su fito sosai to Yau anan shirin zai ɗiga aya, sai wani sati cikin ikon Allah ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da Julie Gresham Ward ta bada umarni kuma ta daidaita sautin shirin. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Makon da ya gabata mun ɗauko batun matsalar fyaɗe a Najeriya. inda kuka ji rahoton da Babangida Jibril ya haɗa mana game da matsalar a jihar Legas da kuma wata hira da Mahmud Ibrahim Kuri ya yi da Alhaji Alimashi, shugaban wata ƙungiya da ke kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara a Kano, wanda ya tsokaci kan irin girman matsalar a jihar ta Kano. Sannan kuma mun ji wasu daga cikin dalilan da ya sa wasu ke tsinduma cikin harkar fyaɗe. To a wannan makon da farko za mu fara ne da barista Suleiman Usman Tsaki, wanda ya yi wa wakilin murya amurka murtala faruk sanyin sanyinna bayani kan abin da doka ta tanada ga masu aikata fyaɗe. to fyaɗe dai yana cikin manya-manyan laifuka waɗanda ake kira da turanci felonies ko kuma felony laifi ne wanda idan mutum ya aikata shi bayan an ci mutum tara a inda ake iya cin tara kuma sai ya yi sai an yi mai hukuncin ɗauri fiye da shekara biyar. Mutum ana kama shi da laifin aikata fyaɗe idan ya sadu da mace ba tare da amincewarta ba. ko kuma da amincewarta amma idan ya zan kasance amincewar ta ba da ita ce akan an nuna mata ƙarfi ko kuma an yi mata dodon bango kamar in mace mata aure ce mutum ya zo ya yi cikin duhu ya yi siffofi da murya irin namijinta da koda ta amince ko kuma a ba mutum wani abu mai kusa da hankali. Muni da illa fyaɗe yanzu ya wuce matsayin laifi a ƙarƙashin doka ta ƙasa ya zama yanzu laifi da ake kwatanta shi cikin laifukan yaƙi wato kamar war crimes kenan. duk da yake an sha kama mutane da zargin fyaɗe ana kuma gurfanar da su a gaban shari'a to amma har yanzu sha'anin fyaɗe ya zame ruwan dare a najeriya musamman a wannan yanki na arewacin najeriya shin menene kake gani ya kawo wannan kamar watakila akwai irin rauni ko ga shari'a wanda ya sa mutane har yanzu wannan abin kusan ci gaba kawai yake a maimakon ya rage eh to kafin kafin shekara Eh, uku laihuhuka irin na fyaɗe da sauran laihuhuka dukkansu ana tafiyar da su kamar sauran jari'o'i Amma daga wannan shekara saboda samun aikata ta'asa ta fyaɗe ta yi yawa, kotuna sun fito da cibiyoji ta ƙasa a wannan lokaci eh, Honorable Justice Aloma Mokhtar, Maryam Aloma Mokhtar da kuma President Tsofaffin sun yi practice direction domin tabbatar da cewa shari'o'in da suka shafi fyaɗe ana gaggauta su ana ba su muhimmanci wajen saurare fiye da sauran shari'o'i saboda ai saurin aiwatar da hukunci. amma a shekarar da ta gabata majalisun dokokin jihohi musamman a jihohin sokoto da katsina da kuma niger sun zartar da wasu dokoki kuma gwamnatocin ma sun amince da dokokin na sanya akalla shekaru goma sha hudu ga duk wanda aka kama shi da laifin fyaɗe da kuma hukunci mai tsanani kamar na ɗauri da kuma tara da kuma dai biyan diya da wasu abubuwa waɗannan dokokin kuwa sun fara aiki a najeriya eh waɗannan dokokin sun fara aiki kuma a matakin tarayya ma an ƙara tsananta hukuncin rape don yanzu a najeriya an sa shi rep a cikin offenses na terrorism ƙarƙashin terrorism act doka ta eh, hukunci ga laifin terrorism ko kuma tsoratar da al'umma da aka fara yi tun 2001 da kuma eh, kwaskwalimar da aka yi ma dokar an sa hukuncin ɗaurin rai da rai ga duk wanda aka kama da laifin ta. barista suleiman usman tsaki kenan a hirarsu da wakilin da amurka murtala faruk sanyin na to shin ina mafita take ga wannan matsala ta fyaɗe barista fatima ta kuma wacce ta yi mana tsokaci a makon da ya gabata cewa ta akwai buƙatar iyaye su sake sakawa 'ya'yansu ido ya kamata balle mu mata iyaye mu kiyaye mu kula da kyau eh, iyaye mata mu san ina muke sakan mu suke zuwa waye suke tare da ko da dangi ne kowane lokaci tafiya ya kama ni na bar ya mace na a baya hankali na baya kwanta zan kira so na ban taba sakan yata mace driver ya kai ta makaranta ba because kafin ka sani abun zai yi nisa zai fara da ita a hankali ba wanda zai sani sai abu ya lalace ina kira ga balle mata iyaye cewa mu tashi tsaye dan lokaci kankanin nan da za mu ba yaran mu har su kai ga wani wasu shekaru mu ba su mu sa musu ido mu tabbatar ko mene kama zuwa makaranta kula su a gida mun yi da kanmu ba wai mun saka ma wasu ba a nashi bangaren alhaji alimashi shugaban kungiyar da ke kare haƙoƙin mata da yara ƙanana wanda shi ma ya bayani a makon da ya gabata cewa ya dole duk masu ruwa da tsaki a harkar shugabanci su tashi tsaye rauninmu ko da ya kamata bai kamata a ce muna bacci ko lokaci ba ya kamata a ce kullum muna tahe tare da limamai muna ta tare da sarakuna sarakuna na kirawo al'umma su ana gaya masu limamai suna sanya wa'annan harka ta fyaɗe hana fyaɗe a cikin hudubobinsu na ɗaurin aure na suna ne na hamsa salawatu guda biyar ne jama'a ga bala'in da yake taso a cikin gari da a cikin karkara a cikin birane. to mutane da dama dai na cewa baya ga sa ido da iyaye ya kamata su kare akan 'ya'yansu domin kada su faɗa kangin masu fyaɗe akwai buƙatar a ɓangaren shari'a a ƙara tsaurara hukuncin masu fyaɗe musamman ma akan ƙananan yara. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. Hukumomin ƙasar Somaliya sun ce 'yan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabaab sun kwace wasu birane guda biyu a kudancin ƙasar a jiya Asabar bayan da sojojin ƙungiyar ƙasashen Afirka da ake cewa AMISOM a takaice sun janye daga biranen kwanaki biyu bayan wani mummunan hari da 'yan yakin sa kai suka kai kan wani sansanin sojojin ƙungiyar AMISOM ɗin suka kashe sojojin Uganda da dama. Jam'iyyar EDR ta BAT a jamhuriyar Nijar ta mai da martani akan koren 'yan jam'iyyar daga gwamnatin shugaba Isu Muhammadu akan cewa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ba tare da yin shawara da shugabannin jam'iyyar ba. Jam'iyyar ta yi wannan korafin ne a ƙarshen wani taro da ta yi jiya Asabar da yamma a birnin Niamey. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya nuna damuwar Amurka akan rahotannin da ke cewa ƙasar Rasha ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar Siriya. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce jiya asabar john kerry ya bayyana wannan damuwa a zantawa da ya yi da takwaran aikinsa na rasha sajid labrush ta wayan tarho sakataren harkokin wajen amurka ya fito fili ya bayyana cewa idan rahotannin da gaske ne to wannan mataki babu abin da zai haifar illa ƙara ruruta wutar rikicin da zai zama sanadin ƙarin hasarar rayukan mutane da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin nagarin na kowa da sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen hausa na murya amurka nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.